الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اجعل بالسبب ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهلك يا أهل الرجال ترى كان الوجه بين الأهل والجدي والشجاع والجدي والشجاع والرجل goma shekara ta dubu biyu da yadda mafi yayiya. Ya fara da ba mafi a da sinar da yadda a mai da tara a cikin da yadda uku da samari da yadda son wa da zamu kai. Mafi a da sinar da talatin da hudu za mu kai da biyayya ko za mu kai da sinar da talatin da biyayya. Ba da yake babu yadda ya kai da biyayya. babu babu da yake magana a karen ne wato zai yi ɗaukar magana da alaye wato ya bai da zata a tsakanin mutane na ma'anin mafi a tsarin shi ne a lekar ɗaukar magana da ke zuwa wa mutum shi ne a tsarin yau to ɗaukar magana da kai zuwa wa mutum da alaye wato babu da yake gare ta biyar shi ko yau yau shi ne karfi a yau kuɗi wasu ba suna cewa ta baku sai kashi da gida Dole ne na kawai. Yana ko? Na. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني حمي ابن عبد الرحمن ان امه ان امه ام كلثوم بنت عقبه بن ابي معاويه لما ما هي ام كلثوم يد عقبه بن ابي معاويه لا تاتي فرقم مهاجره تاتي هجره لعمر بن عبد الرحمن ita kai ita da kudi cewa annabi alaihi salatu wasallam waya ita wannan bai waya sannan ta auri wato wannan bawan da ta wanda sai bayan sun rabu sai kuma ta auri wannan ɗaya da shi an yada da su wata da ruwa da ke gidan na Abdulrahman bin Awu ta auri bayan wani ta auri Abdulrahman ibn Awu da shi da yake cewa أخبرت وكالة الكتابة الأوائل أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى كاتم الدنيا أن تثبت عليه يقول يا سوى ليس الكذاب ما هو الكذاب ليس الكذاب ما هو الكذاب أصاب الكذاب مليون كذاب ولو أحد يتكلم في ليس الكذاب فأخذ الكذب لقوة بيوم قيامه الذي يصلح بين الناس والذي يجار هذا المدعي والذي يجار هذا المدعي وهو باشر الرمي فيكون خيرا يكون مكان تعليم أنا مكان تعليم أخطأ من المدعي يكون في كثير الله wani yanzu ba mu karɓar shi ka ce da yake wanka kuwa shi yana ganin cewa ma kuke kamar da yake yi zuri ce ko hannuwa da ba a ku wannan kai ya kace ka a babba ku yi ni to idan zai kawo maslaha a tsakanin mutum bai kuma da kaji da ya yana ma sai su ne wato ni ne na ga da kai ba ba ku ma da ku kare shi a cikin bazar ba shi da tsarabin da kai ka ba da shi to kina na ba da kasu kula da shi ba shi da irin wannan wani wanda ke gyara da kasu bai ko da kai da mai wani magana da alkhairi aw yanzu kai ko da ji magana ta alheri ya ce ba ya kula ba ma alimahu min alkhairi wato ya dauka magana ta alheri ya ce ba wa yasudu wato hikma wato ma alima ko amma daga mai tace ya ji ya kace ba sai da nagari abin da ya sani ya yan wani kwaɗi ba to wannan ba da kira da kariya kamar yadda ya tabbata a cikin wannan hadisin to ba shi wannan shaida قالت لي التي ولم اسمعه يذكر في شيء مما يقول الله من الكلام فاستغفر النبي عليه الصلاه والسلام يرى يرى يرى نوبه اخرى في شيء cikin wani abu mimma ya kuma na dangane da abubuwan da mutane suke faɗa yin alkabi na daga kan ya kai na bi da rana in ba kuna da yi kuma annabi ba a yi da rana da baya kai kama in magana da ta faɗa annabi a yi da rana da baya kai kama a kan in kai ya yi kawai kare domin ta ɗiba da abubuwa wani tuttuli da take cewa na farko a cikin lahu bai da rana ya da tsakanin mutum biyu ko tsakanin mutane ya da tsakanin mutane ɗaya wani tsoron ba a sau da kuma zace da mutum zai yi wa iyalinsa shi ne ba da cewa wato shi ne bayyana mata soyayya ko da an samu wata matsala a zuciyar da zama wato doka na soyayya da ke ya nuna a fili cewa yana tare da ita kaga wannan ko na ba ya bayyana abin da yake wato ba shi ne a zuciyar da to wannan abin da yake yaro tsakanin al'adu na wannan lafiya shi ma ba ne da kyau wasu kuma suka ce a matsala za a iya samun magana ta yi fili ba kullum ba za a iya samun matsala ya zo ki aika da laifin zance ma ya ce ke ba ji ba kurun ma ce kurun ma na abokin da bi da zai ce ya ce ba ka da sauwa misali ko abu da yake kawo zaman lafiya kai tsaye sai kawo amma ba da yake kai ga masaliya da kullum sai ya ya kuma kuke da rashi a wurin da yake ganin za a iya samun matsala su ce amfani da maslaha don a zauna lafiya shine abu da biyu na uku wa cikin barati dauda haka ita ma mata za ta iya kawo magana da ita ma ba ta kuntun ba wanda za ta iya kawo zaman lafiya a kan ta da gidanta amma kai ne zama tafiya wani abu ne wanda wani yana shekara ma da wuri haka ya ko wuri shi ke in kwata biya a jeji za a rubuta mata kariya ko za a rubuta mata kariya wata jejin bayan bukari mutum ya fita da shi abu da wuta wata da shi kisu ya fita da shi imamu da tsari a cikin asiya ya fita da shi hadisin ya zaga wannan ciwo saboda haka wannan guraren su kaɗai ne ya halitta guraren da kaɗai ne ya halitta don abu da yake ba da shi ba don a tsaro Allah amma banda nan ana bukatar dalili ba shi da dalilin da ba shi باب لا يسجد القدر هذه باب ليس وغير عقل ما ولا بالكريا تجي يا هيا وا يكشيا وكريا إما تقول لك هذا يوم يسجد يسجد لا يسجد أبدا حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داوود عبد الله بن داوود بن عاقل بن رشيد وانا اتبع حديث كان الذي يحمل الحياه ya kuma rasu a shekara ta ɗari biyu da sha uku ɗan ƙarni na biyu ne ya shekara da yawa wani shekaru na duniya. Ake la'amar, an karɓo da la'amar shi ne Sulaiman ne nuna da shara mun ya faɗa wannan wani tattama a baya. Shi ne wanda malamin da baya ɗaukar rai yana da zafi da baya ɗaukar rai. yanzu zai zai kori a da kore shi ana da rufi da shi da shi karo ba to da ka leban ki da shi na na yake cewa an abi wa'i عن عبد الله عبد الله بن مسعود كده أنا أبي واجد أنا عبد الله بن مسعود أنا أبي صلى الله عليه وسلم annabi ya ya ga ya tabbata a gare shi ya ne ku bincike na rubuce ku da yin gaskiya a ne ku bincike ina rumar da ku da yin gaskiya idan na kalma wato duk da abubuwan da aka yanke a duk da su da dabi'a da aka yanke a ba ana duka koya ya ya kai ba da ciki ana iya koya ma yaro gaskiya yara sun ma da yadda ya ce wa yake idan ya yaro ta ga su yake ga yaro wani kuma ba ta ga ba za a iya yaɗe wa wannan da ya da su da shi ko ya yaɗe wa ko ta fi ta a saboda ya ga gaskiya amma abu da ya yi ko ma ke yin shi ne irin wannan dukkan sai saboda ka kai abin gaskiya kar ka kuma ku kuma wallahi da ne ji ku kai da ne ku kai ga kuma kariya kun ta ba ku ku da ba Allah sai ka ku ku to Allah ya tawo da ya da kana da gaskiya ka koya ba wanda ya da bi da ku ka ji da ya ba kar ka sake ka zama mai gariya da ya rubuce ka gaskiya ka rage da wasu ba to ka ta ji zai koyi ya idan da yake za ka ga wani wahala ba zai shari'a domin ya zai duka da zaɓi wannan shi ne abubuwan da ya kamata ko iyaye ba ta gida idan ya zo ne ya faɗi gaskiya su ki wallahi wanda zai shiga ya kamata ba da amma saboda da gaskiya da zama a nan yayi ba ba da kuma ko kuma ta zai fita ne ke tafi kula da al'umma da mata amma da gaskiya ba zai ka gari ba da zai za ka rage ba ta kawai saboda gaskiya ya kawai shi kenan ita wasu da suke kariya a rukunin su gani wallahi ta koya wa yara wata dalila ne da kyau da za ka wuce ya dole a bayin da sun rika yaɗe da su kuma kun ga ai horar da yi ne kalla da su ka ka bi mu da rai murada ko na rai idan da ke kuma ya dogo da ke da rai me ke yi kun ga mutane da ke ne kai ya suke amma yana da kwana a wani ba a wani duk duniya duk duniya ba wani ya gina duk duniya Allah ya fi kada kuma in je mu gani musulmi Allah ya fi kada kuma har ma kan horon ba na kada ruwan wanka sai dai ta yi kokarin da ni ba ta ji ta yi amma dai yana da wani kuma da gari ba za su kuma yi ita magana da wani ka ga ni gaskiya daga ranar ta alfarmar gaskiya yawa Allah ya zo da wani yaro domin gaskiya ce da wani يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كونوا مع الصادقين حتى لا نؤمن بالذبيحة وقد في تعالى مع الذبيحة والله مرة الذبيحة لا تجي أخويا يا لا تجي أخويا يا هذا كنت رواه أنا غير أنا الذبيحة يا أبو ياسين يا ضروري الذبيحة أما يجي كي لا تجي يعيش الذبيحة wannan ɗabi'a da ba wuce yake shi shi yake ba na to ko ya rawa ya ne da yake kake ba na bayan ga ke na kallon in aka da aka yi gaskiya ke ce wani ya ce baya shi ke Gagari, dole da aka wanda kafin kun yi uwa mai hankali ne ya san cewa wannan kawai da ake ne.
a ga yau yau an kashe da wuri yau kuma zan kuma in babu inda wutar wa karatun ya fi dai
Dan karfa kuma tafi a kan amma wannan maganar da kana da kyau don wani zai ya kawo amma duk shi na ga kamar babbara da aka na da yake ba ku ta ce kawo duk ma ara da su ne cewa kamar annabi Ibrahim alaihi salatu wasallam ya kai wa annabi Isma'il ya na ku yi da wa yi shi ka ba yace ya idan na ku ne ai suna cikin wahala suna tsara suna tsara ko duk da dora wannan abin saboda haka da da annabi Ibrahim suka ji da tsarka shi ke wannan kofar wato dole kofar ɗakin nan naka ya kamata ya canje da zo da ke ya auro ka ta kuma da yi su ɗaya a Abdullahi na cikin kwanciyar hankali ba wani abu da sai shi shugabar mata ta rufa wa mutum asiri a irin wannan haka sai ta kalma da kansa ta rufa asiri ko ta yi karya ni abin da yake kallon wannan yana ba da rufin asiri ba ba karya domin wata asiri da bukari kun turu ya ruwa a sanar da ku wala kan turu ya ruwa ba ko ba ruwa a cikin ruwa na da zarfi a kan da ya kare ko da yake ko da kai kana ganin yanzu wato gidan wata da wata kullum na ba ne kai dogara da kake ci bayan kwana ro kwana ɗaya ba a sa abinci wasu gida da kake ci da idan mu aka zo mijinan ya zo da su misali ba mu zirkin zirkin da ya zo da ke suna cewa a cikin alhamdulillah kai ya ne sau da haka wannan baya da yake mun baya da yake kudin da annaba ya yi salatu da salatu ya ce an wani da ya yi a kawai sai dai idan za ka yi kawo a ja na cewa wato ta yi da ta sarki a wurin da mutum ya ba a wurin da ba ɗaya. To ka iya su da jihar amma ne layi ko mafiya yawanci wato layi shi da rabuwa da kuma da shirin wani shi ne wajen rabu a ce ba wajen ciyawa. Masu talau ne ruwan na kuma da masu kora kuwa sai da rikin da. Duba ta iya fara wurin da da a nan za ka kawo da da amma wasu suna tare suna zuwa kullum da ake gidan suna ko mutu yana zama na tasiri duk abubuwan mutu da dama to a nan ake kawo wanda shi ne gaskiya ya kwanta to da haka bari ka zira mai yaji ina biyar ita ko gaskiya tana da mutane zuwa ga ajiyar Annabi bin Abu yana da duwar take halka aikin Allah laysa bi'ati wa du'a'u قيل للمسجد والمسجد ولكن الذي رآه لله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المفلحون. أبو أقام ثلاث صلوات الزكاة لهم كل عام إذا عاقبوا والساكنين في البأساء والضراء وحين البأس ولئن الذين خلقوا اولئك هم المتقون. كذا هو هو اسم هذه البيوت. كم بعد الليل وعذبهم في الخلق وإنهما حتى هما حتى في نفسه. كيف duk wani aiki a yayin shi ne a shirin to ita gaskiya tana jan mutane zuwa ga alheri kuma ba wani alheri duk mutane da su yi gaskiya amma da wani mutane da na na irin masakwaci na cewa ko kuma ba ma da ba ta ya ta kuma da wani labarai aka yi da larabci wani ya tsako da ya wuce awa a kan gaskiya ya ce wani da zai tafiya da jami za su rufe wa mara yi tafiya a laro mara zai ta koma ga yanar yi ma da ya tafi yi ta wani tafiya da kayan da ya ta wani jira a yi da ya yi biyu wannan sai kuke amma sai ba ku iya da tsoron Allah ya tafiya da abin da za ka kawo da gaskiya duk abin da za ka yi kawo da gaskiya saboda kawai suna tafiya haka yadda ta motsa da yaro ta mutu da kai ya ka da kawo da duk wanda ya tsira da kuɗi ya yi wanda ba shi da shi ya yi kawai ne ba da kan sai gurin masu ya ne da aka ba da cikin kowa yake da yana da su sai suka buku da ya fanki da zan ko buku ko kuma wani ya fito da abin da ba shi ya kace ke da ba da dillan ko buku din ba ai ba kuma da yake da shi ba alhaji ya ce ba ya ce ne ba kuma kuma da yana da biyu ne kawai da shi ana zuwa kansa shi kuma za ba shi na rubuci a kan zai wani yadda shi kaza ya ba ta da rubuci kan rubuci kuma da yadda babban tabbatar yin da kai me yasa ka yi haka kowa yana so da ba wa kansa shi ya je da kuma ya yi ya ce da zai fito ma ya ce yasa ya yi mara rubuci ya ce ya rashi abin da zai kawai ya ce saboda haka sai ya kamata ya yi kan yawa shi wanda ya kawo wani suka da yake cewa da irin wannan ya sa ta sani ya ce a'a in dai wannan zai ci maganar mahaifiyarsa domin sai sa ba za ku yi maganar da mu iyaye ba domin mu ba suna gaya mana cewa da abu da lafi da iko da ɗaya sai kawai ne wata da ma'ana gaba ɗaya dalilin maganar gaskiyar da aka ta suka mutu da suka daina wato suka yi gyaru suka daina wani to shi sa ya hadisi da su tana jahi zuwa ga aljihu duk wani aiki a tsaye idan kana da azumi za ka zai to sai gaskiya da kuma sai a tsaye idan ka zo ne gaskiya aka maka ne shi ne kai idan ma zai to kana majala da jala ko gaba da wannan ne kawo ma shi ke kawo ma ke to shi ne wa inna sirra ya hadisi da sirra ita ko aljihu aljihu tana da mutane zuwa ga aljihu shine wani da yana yaki yana jira nagarta tana kai mutane har zuwa kan jira sannan wani da rajula lallai mutum ya duhu zai kasance yana yin gaskiya wato a kan sama har da lafi da ita har da ya zo ka ji abu Allah ba ku da shi kan da yawan gaskiya yana ba ku da shi ya kai wa da ku cewa wa da gaskiya shi ke ga kuma sai mutane su rika jin aiwa da gaskiya kowa zai ji a zuciyarsa wata ya da san a kira da ya rike wa iya kuma wani zafiwa annabi a cikin zafin suna yi ce na hade a hirɗin ku da karya na na hade ku da yin karya ba ita ce da a yi da koyo domin kan ya tana jan mutane ya zuwa fadi shi kuma shi ne kingiyar wato ka almasi a yi da sahu karya tana jan mutane zuwa da sahu الذي أمر بالجهاد الإسلامي هو الرجوع يهديك إلى البلاد تقول تقول تقول من أجل من الإنزال وإن الذين لا يكفي لم يكن في ذلك يا حتى تبدو عند لا يشهد ما تكون جميل لا لكن في الرواية الثانية وإن الذين لا يسلكوا ويتحرى السلطة هو يأتي زاد الاختيار لما يتحرى الكذب في الرواية أما الرواية فهو يتحرى الكذب amma duk ma'ana ce mutum ba zai guje ne yana yin kariya ko yana ke zaɗin ne yana so ya yi a tsarin da ba an da layi na samu a sai a rubuta shi a kuma ana maka mutum da shi cewa wani na ta san maka da shi zau da aka gaskiya tana da rana tana da wani mutum kamar yadda muka ba da misali da dukkan kawo su gudu wani da ila da kuma mai da ba su gudu da riya a tattara ta zuwa mutum kai ba kana tattara jariri أبي الأعرج سليمان بن الإحسان الأعرج عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله من جابر الأعرج عن عبد الله عز وجل عبد الله بن جابر وأبو أبغاني ويقول الرسول أجل سواء عن الحسن وعن الزهري ko Sufyan shi ma kaga wato Sufyan bin Uyayna da Sufyan da Sufyan وجيتي قال إني لا يحزن الكذب في جد ولا أدب هل يا باتا كل جارة واتجاه إيك كرتيان وعطا نما ذات الرسول بارا برد بالإسوار ديوة أو إيك كرتيان وعطا هل يا باتا يسوى تجار كرتي دورتي دو كل يا باتا جارة مثال كرمائر كان كرمائر لكن يجوارتي ƙarya da ɗan wasa wani biyu ne wa ne ƙarya sai a kurci ko wani abu ne ne da misali da za a zo a ɗaura aure ko da a ciki na to wannan kai ce kun ba da aure shi ba a wasa a cikin ko aure to amma duk da haka me hukuncin haka sannan ƙarya da ake zuwa a yi za ka nuna abarsuwa yake wayar da sunan kwasa ولا أن يعيش أحدكم ولده كهلا وكما غير المسلم وأنت الكون لو لا أول أيام الشيخين كي الذي لا جمع لها إن له أبا بشوك للجين اليوم إلا أبا بشوك نوج اليوم لا يجب أن وكما غير اليوم اليوم الجين اليوم الجين a tunan roba ce ka tunan roba an kafa ta ko na roba ba ba su ba na ba ni ban wani ji ba ga ga wata yake kawai ya ce ko kuma ko wani na zan tuwa da ka ko ne kuma gida da juma'a shi sa Abdullahi bin Hazm sai kansa yake cewa wata rana mahaifiyarsa yake cewa mahaifiyarsa ta kira wuri ta ce masa zo lokacin ba yana abin da iyaye ba ta suke lokacin ba annaba ne da ake sanar da yana zaune a cikin gidan ya kawo ziyara sai annaba ne da ake sanar da ta su yi dawo da wata da ta kanta sai annaba ne da ake sanar da yana biyuwa da yake ne cikin mutuwar to da ya ga ta duk da ya zuwa wata shi ne dabara na ba a me kike so ki bani sai kike cewa a rasu ana a iya hu tabura ina so ban da biyu نبي الرحمن جاء كما نجد هذا الإسلام في أعمال التي لو لم تحيي إياها كتب عليك كذبة yace wallahi da ba za ki wace komai ba ko da ba ki wace ba to da ta da su ta miki wato kariya ki ba ki kariya amma idan ka tsaka ni iyaye da yaya da abu da za ka tabbatar da iyaye lokacin ba to tabbatar amma wannan ruwaya tana cikin mutum da idawo kuma ba da shi ne da ruwa ya ce ga gaskiya to da aka kaga da yake to shi ne yake wala yake aida a hukum wala da ruke a kace ku ko kuma kai ku yayi wa kanka alƙawari wala kun ma da yake da rabu da nan bari shi tawa yayi wa alƙawari shi ka ba to shi ma kai yayi ba mi da ɗari da tamanin da ya yi na ɗari ko da tamanin da babu da biya firo ala ala babu da yake magana a kan wanda yake hakuri a buka ana cutar da ko to za mu zo wani sai mu ji za ku ألا حدثنا أبو ذر وأبو حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش سليمان بن مجرد عن يحيى بن وسام يحيى بن وسام في وسام وأبو في واقي wato kashi Allah ko shi sarki ya bar da shi ne wanda idan duk suka masallaci ya ba da karatu ba da shi ka kowa shi ya ci to da duk da Allah ya wani ko da su shi da shi wanda ba Allah ya ya ci mu wata haka shi kira in ya ba da karatu to karatu gaba da masallaci ko da haka kowa da za ka ga shi to da su ne ya Allah ya wani an ji na kuma an ji da bi sallallahu alaihi wasallam المؤمن الذي يخالف الناس مؤمن يجي تاكوتي يجي يجي زما من متاركين يخالف الناس duk da cewa nuna ne karatu suna biya fara a wani gurin daban wato la yusra ni ruka illa mu'min ko wala ya kunna amaka illa jaki wala yusra ruka wala ya amaka illa mutum ma da mutum ma da duka wa yajidu ma ka wa yajidu duka kafira akwai ruwa da take magana a kan wani amma kada ka zauna da mutane da wanda ba wanda ake ci ba wanda wani da ake kula da ke mugumin da yake bukata mu'amala ta kuɗi din ya da mutane wani su jiro ala ala kuma yake hakuri a wanda su kawo kai rumi da zabi na da mani wuta ya ba alkhairi fiye da wanda baya shiga cikin da ba ko a kwallon rahoyi it's all your temperature baya shiga cikin mutane ke kada zai yi da wani wala ya biro a ra'ara kuma baya hakuri a makaratu ta ɗaura to kuma amma an faɗa ku ya ja babban da wanda baya shiga mutane kuma a baya hakuri da kai shi wannan baya shiga da ba ko baya hakuri ko baya samu a unguwa wanda za ka baya shiga da ba amma ko ya mu ne da ko mu jira da ba da ba sai mu tura ba da ana samu ko ba samu ko kai da kula da ko mu jira yaro ne kawai zai biya shi baya shiga da ba kuma baya hakuri da kai Duk da haka wanda yake shiga da baya hakuri da su ya ba da kai biyar da wanda baya shiga da wani kuma baya hakuri. Haka ba za ku ga Abuja a nan ko domin Abuja kaga yana hakuri da mutane. Shi inda haka ga matsala da shi kawai wani ana ce kuri. Ya ce shi idan ana ce kuri ba. Shi da shi wanda ya ce kada ba ta tsawo ba wani gaskiya yana Abuja. Amma kuma yake wato da kaje ka ce wala sai da wani bai da wani kamar shara to kaga kamar da yake kowa ne sai kadai ka ji karwa to da ya ce a ji kuɗi a abu والذين يكذبون ذهبوا ولا يكذبون في سبيل الله ana ba ana da ka cikin zirin da ka ko da ranar ku biyu in ko ba ka wanda a bayyana abubuwan ta babu shi ya ga ba ka ji tura da kara da wuta an ce an ce kara da kara ta ga zuwa ko suka gaba ɗaya da akwai ba wa biyu kamar ko yadda abu ko ya ce a kan wato ko wanda ya aka kuma ni da ruwa ruwa ne ba irin wannan ko ne haka Allah yake mutane kama rubu da shi wani ɗan tsiri eh kwarai ba ruji ne wannan ruwa da bayan bukari imamu jirgin ya fita da yana ya fito ya fito da shi wato bayan wannan malamin sannan hadisi na gaba babu dauri ala al'ada babu da yake magana akan al'ada me muka yi fassara shi cutarwa ina so in zama daga masu tafiye ku za a tun da kuke cutarwa shi ne al'ada a tattara ku tattara tsara a tattara na aiki ku tsari ku tsara ku biya tsara a tattara ni a al'amar an sa yin jirgin jirai ne ana ji abdurrahman al-sulami abu abdurrahman al-sulami shi ne hadisi kuna abdullahi bin rabi'a kenan al-sulami al-sari shi ma babban tarihi wanda aka cewa wato ya fi sisi daga nan kuma ya shiga Allah ya sa bai mutu ba sai ya shiga ya zama musulmani sai da shi ta wata da ya zama musulmani ya rasa shekara da tabarin da biyu yana da shekara da ɗari ne Allah ya ɗauki sarki ya wata zama wani to shi ne ana da yau talata ya yi da jika da hannu talata annabi ya ce ya ta hadu babu wani auren da ke ko ba wani akbar ala adam wanda yake mafi haƙurin turowar cuta ya zama wani yake mina ta yi biyar ala an da wani da biyar ala da wani kamar laita shaikun ko laita adu asfar ala ada ya zama wani mina la ya ala wani babu wani da ya fi Allah a haƙurin turar cutar da yake me yasa kaga ruwa ya bukaci cewa ina ahad asfar ala ada ya zama wani mina la babu wani da ya fi Allah a haƙurin turar cutar da yake in ka samu mai tsada ce wanda ba ta iya kara ba ta karatu da yawa za ka zuwa daga lafiyar a shiga a jiki to ya za ka zama la ahad akbar ala ahad babu wanda yake da hamurin jiro da minan lahi fiye da Allah ko Allah ta wala fiye da Allah yadda ya huda da ruwa na da suna iya wani aya وهو يمسكه الآن يجري الأنسان ويعادي به الرواية البخاري البخاري فيها الروح wannan kuma ruwayar da bukarin bayan ruwar da adam da mubarak amma cewa kin nan ku ne ya hula da ruwar ne lalle sun suna cewa ba kaya a to ki ka jiya kullun da an an ai sai an ga ya ku ko kullun ya ba amma kuma sai ko ni dinoriya ne ya kuma bai da yawa a masu kudin duniya akwai kiristoci da yawa yadda kuma da ruwa da kuma wa inna hu la yu'adi kuma shi ne wata tsariya akwai wanda yake kada su goma da su Allah mara in ma ya yana bara akwai inda zai ji ba kun jira jira da hospital yana zuwa da duba jira su kawai shi ne wa yanzu kuma kuma shi ne Allah a ɗaya ruwa ya ta bukari wa yanzu ba wa hannu kuma yake kawar mutu da su da to a nan ana iya fitar Allah ke da to shi ne ba za ba ya da su don kawo Allah ya ce lai lai ya zo ruku lai ya zo ruku illa ada hali ba ko wai yi ba su lokaci ba lokaci ba da ba su ba su su da ka lai ya zo ruku a tsaro a nan ne ne su ka to lai ya zo ruku ba za su iya fitar da su wani la'ada in ba ni ba in ba su aika wata ruwa na ci domin ya labata a to an yi ne yawwa ka ga kowa ya fara abin da ake da jiki saboda wancan da ake gangara da kuɗi ba da kuɗi da kuɗi zo fasara da kuɗi lan yadurukum illa hada al'ada ko shi ko fassara shi da tsadin ka huta duk inda kake ka za ta amfani ba ka da roƙo akwai da ke ko ba din a ai wani ba zai amfani da shi ba ta ne kariya shi ne ba ya tsare ko ba ka bane wannan mutum da kake yi ba zai ga su da wato yadda haka ba wato azaka da wani wasu shi ne zai kasu muku illa ba za ki fita da ruwa illa da ba ba a yi ba sun su ba sai su muku bakin to shi ga annabi ma la hada fara ga hada shi ma ne da dai babu wanda ya ba Allah ba kurin tura fatan da shi ko fatan aka yi ba fatan amma shi aka kai kaza kaza kaza wani shi da wanda aka kuma ne to an ji kai wanda aka yi wa ba sai kai wanda aka yi wa kamar da Allah aka ba shi mun gane wannan ko yawa to ka go da hadisin jiwa ku zan ba da to kan da yawa da shi Abdurrazzaq akiya da kana da Imam Muslim da kana da kitab to ba ku to ya wuce da Imam da sai yi wannan ba da duk da na da ba ki eh tutar ba ka ba alhaji ya tsoroni ka ga cutarwa ka ga ka kuma cutarwa ka yi amfani da albarurun cutarwa al'ada kuma adal kauta حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال سمير الشقيقة شوانا تجيك من مدة وحدث أبايا مدة مكتي دامنا أنا ما تجاهد بلان يوم كلنا عما تاني لذا zai da shekara goma ta mana rayu a wani taɓa ganin tsaro da hasu da dawo da yawarori ka kai da cikin yanzu abin aliya a bayani yana cikin manyan da bayani bai taɓa ganin sakaba ne da rajin wata lafa ko abuwan ne bai musulun da zama da annabi ba sai da annabi ba duniya za mu sai da awon da musulun kuma za mu zama da bayani aka kora ne duk mun yi da wani ne bi kuma da mun yi da wani ne da da da da da da ko da da وجبات التشكيك يدعو يقول هنا سوى قال عبد الله عبد الله يا سيدنا بن الرسول ita cewa wato wasu na ganin ba ke wanda yake wa ba yace ka saba da rin da la ya sanar kasa annaba ne da ta tsara ga yayi wani rabo lokacin da aka je ya ce ko dai aka dawo ina da ba da ta tsara yayi rabo rabo ga yiwa ka ba su ba ka ne jirgin ba bai yin kasar jiha raba wani aiki na abin da aka taro ya raba ba za ne abin da mai da tsada sai wani mutum daga cikin mutanen madina sai yake wasu malamai sun ce mu'akkar sunansa wasu kuma suka ce sunansa burko wasu kuma suka ce sunansa zurko ya tsara sai yake bara ku ji wallahi innaha la kasabatu ma umti biha wa la ilaha illa wallahi wannan rabo ne da ba Allah aka raba ba cikin wannan rabo ba da Allah dan Allah kai yanzu kana da bari ya zo ko sai an ta wani guru ko kana zo ko makaranta wani guru kun zo fiki sai da ne ka ai ba da ba ka dauki ba wallahi ba da kai ba ba cewa ne ake ba in dai ba ka rawa ruwa ka ta hanya ya kamata ka dubi maka wataƙila abin da suke su ka yi ba abin da Allah ya so wanda ba su yi shi ya ne Allah ne wallahi ya ne ne ka da yin wannan abu wani ya rubuce kuɗi ka yi ba wani ya fi aiki ko shi ga ka da ya ji aiki sun ka zare shi wani masallaci da wani aiki a masallaci a gaba ne duk ya faru wannan abubuwa to saboda haka to kaji an gaba mace ne an gaya mana wannan kalmar waye shi ko kai kuntu ana Allah ya ba kuma shi ni kuma sai nake wala ko nan da ni gari da Allah wallahi kira da ya san Allah ku shi ba ba ya ruwa aka kiti na sai Allah ya kira da ba a yi ku yake sai ka da Qur'an Allah ya kira da Allah وهو في أصحابه إلى السن أقول فكانت تقول أدوى سنين كيرا وحلقه مثلا أول هذا أبو يوارد في ثلاثة فشك ذلك عليه صلى الله عليه وسلم aka je wa annabi ne a kai ko ni da sai ko da su ne kuma da da fada ko da ku ji da wa na da ku ba ne ruwa da kuma ya ta ba ka wannan shi sai ki rai saboda ba sai za a yi ta ba da nan da na annabi alaihi salatu wasalam sai abu ne wanda wani wata kai ya rawa ruwa ana gani je fuskar da sanya sallallahu alaihi wasallam وقضي بيني أتاوى إيكو أنينا رأخذ أخوانه أبلا يتكون جيسي والله يجيب لي ما تجينا ما ضبط إلى الرجل أقول لا أبلا رجع إذا كنت من خلال درجة أبلا مثال لكن يا أبو سنة الله يجيب ما يقول يا أبلا ثم تأثير ما يجيب من الصورة إشاء القوة ذكر الصورة دعوني سورة سورة دعوني sauran gaba da ba su da aure amma su wanda ke mu wata shi ke yi aure ita kuma ta shiga damuwa wata ma ta saura da ita da ɗan saɗi ɗaya da gaskiya ya fi sun yi cewa na yi mata faɗa da su gaskiya ko da kuɗin manya ne ta ce gaskiya ko da kuɗi ko kuɗi ma ne ku da zauna da gaskiya matsala ne ko wai rashin kuɗi ma mutum bai mutu sai ya ga abuwa sai ya bugo ga yawa wala ba ya na da ba mu ita kuma zai shiga damuwa ko ba shi ne da ne ne ce su so kuke wata da wahala da sauran wato kwana da kwana da ce to in daga lokacin da kake damuwa ka gaya wa wanda yake sa ka to shi ma ka ta da damuwa ko ba ka wani duk masoyi ne kana damuwa ka gaya wa bukatar ka da damuwa idan za ka je ba ka ji wata a ba ka ji ba sai kowa ya zuwa wani ciki shi ya ke kokarin gaya wa wani amma da ruwa in dai za ka je ba ka ce domin ba a ce ka ba ka ce ka ce ai ne ka da ba Allah ya warware ma wannan shi ne za ka tura ka kawo kuma su yi ka amma da ruwa mahaifiya lokacin da suke bukatar hutu kullum kowa ne ruku wanda shi ne ya wani wallahi wanda shi kawai za ka koyi ya wani domin kada wanda ya tafi to dai wa wani za ka kuma ka ce mutum ya shiga damuwa sai ya zo ya kuma shiga damuwa ya kowa zuwa rana shi ke da sai za ka maka da sai ta da shi sauran kare ne shi ka kana da yara wata rufe ka haka da ba Allah ya so so da haka wannan abu ya sa kawai ne da Allah yana so wannan su ba kan sai kar ku ji wanda ya hada da billahi da wasaba an ci da kana da Musa da abu da yake wato ya fi wannan yawa kuma ya haɗu da ya ce wa ta Musa annaba ne da su nan ya fada a yake da yake babu kanta mu bayyana in ya ta Musa duk annabawa ba kai su ne ba in bi zo da kunya da Allah ya wani Musa baya ta shiga ya in ya sa wannan shi kuma da ko mu ne su ne a ba ta ce da su rana ya wani shi ne da su kan ya ba da daki da sai na da da a da abin ba shi da kuɗi ya kuɗi kamar zuwa mutum su ne ba ruwa ya fi tsiri su zo da haka a nan kuma za ta ta zama fi idan ya sa yi garba ya kuma garba ta haka ba a kan shi shi ne ya kuma za ta garba da zai zuwa ba ta an yawa da zai fita zai sa yi garba an yi kuwa su karfa kuma da garba ko dai albar ko kuma gwaiwa ya ke wata rana ya yi neman kado da ana yana zuru kuma da zai ya ce su ba da ya tsora a kan yuki ya yi yana rauka kun san zuwa ga kowace da kai da ke zuwa shi ne kan rauka ya tsora ba kowace yuki ya ke karkara ya ta kuma ya tsora da ya yana rauka ya na da da da ya kai yuki da da da ka da rauka ya ba yana ta burka saboda yake ba ta haka dutsen bai tsaya ba sai da ya ce da ya ruka ba su yi wata jarar suka hanko shi ga shi ba su ba su yanzu zai yi kawo yana zuwa suna kama gado suna kanin da kawo su ke jina ne sau su ba su yi kawo ya zama ce da ni sun da zai yi kawo ga wani karo abubuwan da yake a kaba da ya ce suna da ya ce har sai da ya da na ce da kuma a cikin dutsen zaubiya wata ta gwani ka zo na labarin da ya da in ba ke daura ba na ba yi gobe da wata ce ku ba a ba ko da gaske da shi ya abu ne ba da labarai ko shi ne kauna a gaba da kira da wata da su ko bi ba a bara annabi bai ba a bara da wata annabi musa ya ce cikin shi ne Allah ya saukar da aya ya yi ba da zira wa la ta kuno kallafi da aka musa ba za a ba kula wa bi ba kala wa kana da rai da biya ya kullu kamar da ziyara Allah da maka ba wanda suka cutar da Allah ke da suke wa ta kuta fatan shi ba da shi ko suke wa ta kuta fatan shi ba ba za a kula da shi ba Allah ya kuma da shi daga fatan shi da suke wa wa ka shi da Allah ya wani lalle Allah ya da aka kuta da dole a wurin shi da Allah ya ga wa Allah da wani shi ko ji ba Allah Musa da shi ba ba a ga Allah da shi ba fa bi da Allah da Rabbul Azim bi da Rabbul kai hakuri kamar da Rabbul Azim kai annabi isa shi har ta daura ma da suka ci wata kada a zo isa da kan mota wa duka wahala wa haka ku isa ba na shi ma sai da ya ba magana shi ta ba ba ta ci annabi musa da ba ta ci annabi isa da annabi musa har ta daura ma da suka ci cewa wane ne a ciki wanda wato a ga zai yi ba wanda ji ko kai da hadisi ne shi ne wa kabi ba ta wani to ani lam akun akbartu sun maga da farko ji musa shi ka amma da musa ka da ya tsara da gari da musa da biyan abu ne wannan kuma ya abu sai babi na ɗari da jamanin da babu filayi da shi da babu da yake magana a kan jihar tsakanin mutane na shi ne yadda mutum ne shi ne za su bai tsakanin mutane a dandana da da fara ala a dandana abu ma'auya a da'a an abu ne da zora ibn abdullahi bin khalid kenan shi ma ana cewa wato ya ya rasu ne a shekara ta ɗari da sha an sani ne shi ne farko farko an sani jina a cikin ajin jiha sani ne muna ajin jiha shi kuma shekara ta ɗari da ya ya rasu da farko ne ma farko ne an tumbe shirza an karɓo daga ummu shirzani in ba kuma ta wani kuma magana a kan ummu shirzani su biyu akwai babba akwai karama ko ummu shirzani kubra ita wato ita ce sa'adiya mutane su gura kuma ta yi yariya akwai da ruhu ita ce wanda bai wani abu da zai yi ɗan dada ta haka shi kuna da kuma sai ko yi ta karatu da kuma ya aure a tukura ba ita tukura da ita wata kuma da hajiya bayan ya aure su shi ne jirgi ga ta ke kyawun da ya zo rasuwa shi ne ta zauna tana sai ta kai ki rabuwa ne shi ne ki zuwa kai kina zuwa na sai ki yi da baya kada ki aure baya na domin na ji annabi ya ce duma tadda ta mutum mutum da na karfin shi ne mutum da ajiyar to shi ne tana nan bayan mutuwa mutum nasa daga baya muawiya ya aika masa yana gwamna ko yana shugaba a lokacin ya aika masa yana son aurensa take yaji a gaya wani jari wani da shafo shugaban kasa ba ya yi ka haiku na yi na gidan yi shi ne duk za ta su fi ne ne wata filafiya sai ka za ne amma ta ce yaji a gaya wani jari wani da shafo shi take su da zauna da shi a kuma yi samu aure na shi kuma yake ta yi daidai sai ta yaro ne domin ya za a kasu ne kwaruwa don kuma da da. Yanzu ne yake cewa حتى دي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بدرجة إن بلا بعض الأعمال متدرجة أنبئكم وأخبركم بخير أفضل من الصلاة وذكروا صلى وصيام الأهل وسنة الجزائر بلا بعض الأعمال متدرجة Yau shi ne yake cewa ƙalu wanda aka ce ba mu ya ba shi wanda alaihi salamu alaihi ya tsakanin mutane biyu ko saba da wa tsakanin da su bai ne alaihi ba ta tsakanin mutane kuwa wato shi ne alhali kafi shi kuma al'adika ne askewa iya al'adika su shi ne mai askewa wato abin da yana halakar da mutum ya bar addininsa ba eh yana halakar da mutum ya bar addininsa ya daina aikata ayyuka na alkhairi kamar yadda ba da suke ba don ba aski gashi ake ji ba a'a halaka ta addini shi ne al'adika تسابق يا يا لك بقى حدثنا موسى قال حدثنا عباس عباس بن العوام قال اخبرنا سفيان بن الحسين عن الحسن عن مجاهد عن ابن عباس قال هو فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم اولئك فاتقوا وتكونوا تورا الله وكما واتو جاء تقالوا سورة الأنفال قال هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا الله وأن يصلحوا ذات بينهم تحريك an gane ko ka ce to a ne wato wata kuntatawa ce tsanantawa ce ga mungile wasu kuma wani rikin amfani da zaburarwa ce zaburarwa ce ga mungile cewa lallai karin take jiwon in ba gyara tsakanin mutane ba duk tsoron Allah da kuma gyara tsakanin mutane wani tahrik al-harf laburarwa ce amma sai sananta wa cewa lallai su yi haka ba ta da gaba a kai shi ne abu da ake ciki ai lafa ta ga nina kiwon takawa ba isla ba wata kofa ta gaba wa mutane in ba tsoron Allah da gyara tsaron tsakanin mutane shi na yake ta hari ta hadisi kamar wani kuntatawa amma ce mutane an yi musu iyaka cewa abin da ake so su yi shi ne wayan na rubuwa guda biyu shi yasa ya bada da cikin murna abin da ya faru da tahriri wannan shi da hankali ina ga mutan bakara kuma lokacin da ya ja mu ya abubuwan da muka faɗa da ya zama mu gane ka wannan ba ku kula wannan ba ku kira da ya ne ba muna ga wani da suna da yawa ba su ka su ka kuma da sai da lafiya ya yi da sallama da lafiya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah لا يعقوب كيف أن الولد يأتي وقوته لا يعقوب يأتي وقوته إلا على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم السلام عليكم